بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزا وبعد أهواء وأن سكي ببير لكما كلموا mune muku gaisa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan ita ce halka ta hamsin da ɗaya a cikin wannan ainihin da biyu ko halka ta hamsin da biyu cikin wannan littafi shi ma insha Allah sai idan mun je ƙarshe sannan za mu sake yin magana kamar yadda muka yi dangane da abin da ya shafi a ah, alƙawuran da mutane suke ɗauka mu tunatar da su su cika alƙawarin da suka yi tsakaninsu da ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya gama magana da ya ce, Man amila salihan, duk mutumin da yi aikin ƙwarai, fali nafsihi to kansa iwa, wa man asa'a wanda kuma yi mummunan aiki falaha to zai ga sakamakon aikin da i a kai haka kada wani ya zo yana aikin alheri wallahi ya ɗauka cewa duk abin da kai na alheri kanka kaiwa so wanda suke riƙe da littafi a hannunsu muna shafi na tamanin da tara a duba alfasul salisu adamu ada istalawati ma aljama'a rashin bayar da sallar wato salloli tare da jama'a ma'ana cikin abin da yake cikin littattafan 'yan tijjaniya bayan shehu tijjani ya gabata a baya yakan yi sallah daga kabbara sai sallama ba raguwan kabbarori ba karatun ƙur'ani ba fatiha to ya ƙula ahmadu tijjani ya ce mara ni ya umarce ni malla ta sa'uni mukhalafatuhu wanda bai yi wa in iya saba masa al usalli khalfa ahadin ko Allah usalli khalfa ahadin kada in yi sallah bayan kowa a da salatil juma'ati in ba sallar juma'a ba to shine malam anan ya zo cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridis sa'adatul abadiyya a shafi na 50 da shafi na 95 hatta al-juma'a taraka hama an-nas fi akhir umrihi خمس سنين يصليها ظهرا ila an tofiya hatta sallar juma'a ƙarshen rayuwar shehu tijjani ya batta wajen shekara biyar yakan yi sallah ne a matsayin sallah a zahar shi ne malin ya ce raji ka koma wannan za ka ga ainihin wato wannan maganar da shi ya faɗa maka in ji malam to shi ne yake cewa huna a nan wajen lam yi sarri biman huwal amiru shehu tijjani da ya ce a mara ni mallar ta sa'uni mukhalafatuhu to bai faɗi wa ne wanda ya ba shi wannan umarnin ba bai faɗi bi man huwa al'amiru lazi ya amurhu bi mukhalafati shari'i wala ya sa'uhu mukhalafatuhu bai faɗi wanda ya ba shi umarnin da ya saba wa shari'ar da saba wadda kuma bai yi wa shi ya saba masa wal ma'alu shine malam habib yake cewa abin sani anna misla hadhihi awamir irin wannan umarnin da za a yi maka abu ya tabbata a ƙur'ani da sunnar annabi wani ya zo maka da saɓaninsa la tasduru min sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi annabi ya zo ya baka irin wannan umarnin kalla kalla kalla wallahi tallahi ba zai taɓa yiwa ba annabi ya zo ya baka irin wannan ainihin wato umarnin bai taɓa yiwa bai taɓa yiwa annabi ya zo ya baka irin wannan umarnin ba zai yi ba sai malam ya ce a'a inna ma tasdur min shayatinil jinni sai dai shaydanin aljanu ya zo ya baka irin wannan umarnin yanzu cikin abinda Yusuf Ali idin ga faɗa ya ce annabi ne ya ya koya maka karatu kowa ya sani cewa a harkar neman ilimi tsakanin wanda zai karantar da wanda za a karantar wa ya kamata wani ya annabi sallallahu ya wasallam shi ya karantar da ni ne eh, ku a zunan cewa gindin wata bishiya ne kama da alin liba kun ga ne ya karantar da shi a gindin wata bishiya mai kama da alin liba a mafarki ne annabi ya koya makaratun karatun a'a ƙuru da ƙuru tsohon ƙuru da ƙuru ne annabi ya koya mai karatu wa ya tashi ya je ya bi wani shin shi ya tashi ya je ya sami annabi a inda yake ko annabi ne ya taso ya same shi a inda yake idan shi ya tashi ya je ya sami annabi a inda yake kun ga wannan wata magana ce daban in ku annabi ne ya zo ya same shi ita ma wata magana ce ta daban wanda galibi ba sa da'awar cewa su sun tashi sun je sun samu annaba don mutane ba za su iya karɓar wannan ba mutum yana rayuwa a kano sai ya ce maka ya tashi ya je madina a daren yau sun yi karatu da annabi ya dawo kaga ai za ka ce kai ai ban taɓa sanin an kara makallahu mungun wato a shafa labari shuni ba ne sai yau don kada in ce zubairu da ma'anin yadda malam bawo shi ke faɗa ko shafi'u ka san wani lokaci bahaushe yakan ce shafi'u ko ya ce ai man taba sanin wala da ma'anan mugun makareci ne da izubata amma ba za mu faɗi wannan batun da majalisin karatu ne to bari muna da rawani da riga irin ta Sudan tun daga alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min jinnati wa nas yana faɗa ina faɗa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan a gani man kazzaba ba man kazzaba ba irin wayannan kurakuran shine mu mun yi ba sa mana uzuri da shine sai ce ai jahile ne ba su ma gane karatu so bari mu haye ta bawa a ku minan na duk wanda ya mun kariya da gangan to man ya tattali gurin zamansa a cikin wuta to saboda haka gashi nan idan ita ce idan idan ƙarya ne duk shaida ne ku in kun ganna a aljanna a ta da balli a ce ai kayo annabi kariya to kun ji yadda ya faɗa so wasu abubuwan za ka fahimci cewa eh gaskiyar magana za su fi kama da harkan a abin da ya shafi aljanu ne ba da za a yi su ceniya da harka ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata in nemo wani abu wanda yake da alaƙa da fadar bege cikin maganganunsa da ainihin wato ya yi a baya wanda yake nuna cewa wannan lamari fa ya kamata a ce an duba shi to bari mu ji abinda fadar bege yake faɗa a waƙarsa ta labbaika rasulullahi bari mu ji a biyu ko uku ba ka zarce har zuwa takwas ko me baka sha'awar yin haka kyau a kan kallawo ka ce takwas amma ba a kai takwas ba a kai takwas ba ko eh, muna ta shida ne ta shida yanzu ko eh. wato ita labbaika tun da yanzu ka zagayo nan eh. zan amsa maka waccan tunjin da kai a baya na kai ka inda baka so za ki <laughs> wato ka yi wani aikin da ya gaza ko kenan ita ka. kasida ce wata ko ina tafi a mota yawanci ita ce na kamawa a bakina kuma kasida ce wacce take girgiza duk masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kasida ce wacce la fahara ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce duk inda za ka yi ta yana wajen wannan hadisi na fadar bege ko a ina aka samu wannan hadisi kun san akwai hadisi akwai hadisi to wannan hadisi wannan hadisi na fadar bigi da ya ce ma'aikin Allah ne ya faɗa ya ce wannan waƙar tasa duk inda za ka yi waƙar yana gurin to ƙalubale gare ku ɗaliban ilimi na hadisi da Allah ku bincika mana a duk littattafan duniya na hadisi wannan hadisin na fadar bege a bincika mana da Allah a wanda littafi iki duk da dai zaka ji suna faɗa cewa akwai tsofaffin ilimai Shi shine abin da ke littafi sana akwai sabon karatu sun ce kullum annabi yana sabon karatu sai dai idan baka da hanyar da zaka sani haka suka faɗa haka suka faɗa to bari mu ji me yake cewa ko a ina zaka yi ta yana wajen ko kai za zaka yi wannan haka ya tabbata kuma ba na yin ta a ko a ina ina jin zuwan manzan Allah kunji baya yin ta a ko'ina Fati yana jin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan waƙa to da labarin tambaye ku irin waɗannan abubuwan za su fi dacewa da shari'a da mutuncin annabi ko za su fi dacewa da abin da ya shafi a wa'a shidanu so kuma irin wannan waƙar da shi yake faɗa wanda duk inda kake in aka yi ta annabi su ya zo gurin to bari mu yi ƙoƙari mu kunna wasu daga ciki ko da ba duka ba mutane su ji irin yanayin kayan kiɗa da ake amfani da su a irin waɗannan waƙoƙin a aji shin waɗannan kayan kiɗan da aka saka cikin wannan waƙa zai fi dacewa da aljanu ko zai fi dacewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari mu saka a nan ji ɗaya daga cikin irin waɗannan nau'o'in waƙoƙin a yi haƙuri to wannan na ba da misali ne kawai mutane su ji da Allah mai saurare wannan da waƙar da ita kanta labbaika rasulullahi din ya kamata a ce mun nemo wata a ciki mun kunna mutane su ji ita wannan waƙar ya ce annabi ne ce in ya faɗa ya ce annabi ne ya ce duk inda yake idan aka yi wannan waƙar to annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo gurin haka ya faɗa to ba mu sani ba ko idan mun kunna a nan ma annabin zai zo nan wallahu alam ko in ya zo saboda mun kire ne shi yasa ba za mu ganshi shi ba to shi kenan bari mu ji laƙon dala mutane a yi haƙuri watakila za a ji ana shan cashiya haka kuma za ka ji suna cewa ba abin da ke cikin tijjaniya daga fari sai hailala sai salatin annabi wanda wannan maganar da suke faɗa daren mutane ake da ita ƙarya ne yanzu wannan cashiyar da fadar bege ya zo ya saka cikin waƙoƙinsa har waƙar ta samu matsayin da ya ce annabi ne faɗa, ya ce duk inda yake da an fara wannan wakar annaba zai zo gurin eh ita ma istighfari ce salatin annabi ce la ilaha illallah ce kun ga ba gaskiya bane fadar begen nan hatta kai yanzu akwai wanda sun fana ganin fadar begi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ma yanke cewa dan aljanna ne yana ma aljanna so sun ganshi a can to amma a dan yi hakuri bari mu dan ji ita wannan tashiyar bari mu ji Thank you. mai saurare da fatan kaji kayan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da ke cikin wannan waƙa ta labbaika rasulallahi kuma wannan waƙar da aka saka kayan kiɗa a cikinta ita ce kuma waƙar da aka ce bari mu dawo da shi baya mu ji mai annabi Allah shi na kamawa a bakina mm, kuma kasida ce wacce take girgiza duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kasida ce wacce na fahara ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda zaka yi ta yana wajen mu ma mun saka ta a nan gurin ko annabi yana gurin nan saboda mun kire ne shi yasa annabin bai zuwa nan wurin oho wallahu alam ko saboda mun kire ne kamar yadda muke faɗa suke faɗa shi yasa ba ma ganin sa wallahu alam amma bari mu karasa mu ko a ina zaka yi ta yana wajen ko kai kadai zaka yi wannan haka ya tabbata kuma ba na yin ta a ko a ina ina jin zuwan manzan Allah don da zan shige ta zan ji zuwan manzan Allah gurin eh akwai alamu da nake ji a gurin lalle manzan Allah yana wajen to don Allah wannan wakar da take da kayan kiɗe-kiɗen nan a ciki shin kuna ganin zai fi dacewa a ce annabi ne ke zuwa gurin ko dai wani aljani ne yake da alaka da su a matsayin annaba na zuwa gurin wallahi ba yadda za a yi a zo a yi waƙa irin wannan da kayan kiɗe-kiɗe sannan kuma a ce tana da alaƙa da annaba alaƙa da duk kuma lokacin da aka fara rera waƙar manzan Allah zai zo gurin bai yi sau da alƙur'ani a kori cewa ma'allamna hushe'ira ba mu sanar da annabi waƙa ba ma yin bagi lahu bai ma dace a ce annabi waƙa tana da alaƙa da shi ba ta yi watakila wani ce mana ai annabi yana da mawaƙa sai mu maka ai mawakan da annabi yake da shi ka faɗa mana su Hassan bin Sabit wacce ganga suke amfani da ita wajen yaban annabi ko kare musulunci lokacin da za a zage shi a cikin baiti guda biyu Hassan bin Sabit ya faɗi yabo ga annabi cewa wa Hassanu minka lam tarakattu aini wa ajmalu minka lam talidul nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u an halicce ka ka kubuta daga kowane irin aibu kaman sai da annabi ya faɗa wa Allah ga yadda yake so Allah ya halicce shi sannan ya halicce shi da haka zamu ga Suratu shu'ara'i a ƙarshen ta Allah subhanahu wata'ala da ya mayar da martani cewa yi wa shu'ara'u mawaka da kake ganin su dama yattabi'uhumul gawun wanda suke bin su halakakku ne sai ya ce alamtara ba ganin annahun fi kulli wadin ya himun cikin kowane irin kwari ɗimawa suke yi wa annahum ya ƙulu na mala suna faɗar abin da ba za su aikata ba sai ce illallazi na amanu wa amilu salihatu wa zakarullaha kasiran wantasaru min ba'adi ma bulimu sai wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka ambata Allah da yawa sannan kuma wantasaru min ba'adi ma bulimu wasu ya alamun lalzina balamu ayyamun kalabin yan kalibuna wannan shi ne abin da suratu shu'ara'i ta ciki zancanta da shi akan wannan ainihin wato matsala ɗin so wannan shi ne dalili ba ita abin da ya sa na yi ta haka na yi alkawari zan yi wa to kun ji so mun sha ba da misali a baya cewa ba wai ba sa ganin wani abu ba ne a'a suna gani kamar yadda wani a baya muka kawo cewa ya yi mafarki ba wai mafarki ba kiri da kiri wani ya zo ya bayyana a gaban shi ya ce shi annabi ne bari mu gani a yadda ta, ta, ta kaya wani a gabansa izo ya bayyana ko ya yi sunan da awa ga bai a da bai ibure shi Allah ne inda ne wa ko ta ina magana bazar ko dom Allah sai wace waye mu ga atiba'i wa karan jiya ne wannan mal biyu kasance ina zuri in biyar ga mutulana jumu'a iriya kan mace na da baya da baya da muke tsaye malam to wannan bari mu dawo da shi mutane su ko ba ya sunan da awa ga baki abinda bai yi da shi Allah ne inda da uwa ko ta kama ga mu zarko za mu Allah sai ce waye mu ga atiba'i wa karan jiya ne wannan ne sa'ilu ya yi wa akwai wani mu ɗauko shi mutane masu kasu su yi da wannan wani kuma karatun ne na daban kuna kallonsa suka yi sama kuna kallonsa suka yi ƙasa eh abin da ya gani da wanda bai gani ba an bincika abin da bai bincika mana abin da bai iya bincike ranar da kaddara za ta haɗa mu da shi zai gaba layi ranar da kaddara za ta haɗa mu da shi akan hujja da hujja za mu gaya mai billahi azibi jahilin qur'ani ne jahilin Allah na an kai mai ya saura bayanin da malai ne nema in yi game da fadalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sai shekaran jiya na yi bayani ne ga fili saboda irin hadarin da ke gudana abu da wannan ɗaya ne daga cikin bayan Allah da ya zauna ya ɗauki tsawon lokaci kusan kullum siya wa annabi salati dubu goma amma daga ƙarshe bari ku ji abin da ya faru don ku gane cewa aljanu suna ribatar mutane ne haka wannan da ake ta rikici da su suna cewa sun ga annabi baba ba sa ganin kai mane dama shi yasa amfanin karanta sila ka san tarihin annabi da sifarsa shedan ya zo ya tamassulu ya dauki surar Annabi ne ba zai iya ba amma ya zo ma ya ce maka ai Allah ne zai iya yi na ya ce maka shi annabi ne bari mu ji me shi dan ke shiga a hanyoyin bayan Allah wannan magana shekara takwas zuwa tara na tsun ina salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam, a kowane yini dubu goma da safe bayan asuba zuwa wayewar rana ina yin dubu bayan asuba zuwa azur ina dubu biyar da azhar zuwa la'asar ina yin dubu biyu bayan la'asar zuwa magariba ina yin dubu biyu wannan na kasance ina yin haka awon lokaci to bayan la'asar nan bakin masallacin da nake ba da sallah wanda ya kuma masjiri imamu malik a nasin radiyallahu anhu kowane lokaci lokacin da ba a kewaye shi ba shi na karabi karhe biyar da rabi na zo na zamna ina zikirin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon lokaci sai ga mutum fari mai fararen kaya da malafa da hula da sanda ra'ayin haini yana gwada min cewa shi manzon Allah na kun wannan faɗa ne daga cikin ‘yan ƙwa'yan ƙadiriya daga sakkwato ba wai a mafarki ba ƙiri da muzu mutum ya zo ya bayyana a gaban shi ya ce masa shi annabin Allah ne a sura ta farin mutum balarabe kyakkyawa da malfa to bari ku ji yadda ta ƙare mai zai faru sallallahu alaihi wasallam ina yi ina yi Allah ya sabon faɗa ba kowa ba ranar jumu'a irin rana wata yau na kuma ina wannan zikirin ina salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai gashi ya kusanto kaɗan ya ƙetaro ginin masallacin nan zan farawa kenan ko da na daga na sai na gane shi ra'ayil ayin wallahi na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fara wannan isti'aza sai ya waiga baya da baya haka shina dariya shina tahiya na ci gaba da isti'aza wallahi bai waiwaya ba ya koma da baya da baya shina dariya shina dariya abinda yake tayar ita ta kwadi rawanin da marhon nan ta kwadi rawanin nan ya kwadi nin mike tsaye salatin da bai isuwa ba kenan hankali na ya tashi ni dawo ban koma masallacin nan ba sai lokacin da za a yi sallar magariba sannan je na faɗa ma wani mallami na na koma faɗa ma wani mallami na karshen da na dawo wajen shehin malamin mu masanin hadisi malam bello ko wani ce mai ga abin da ya faru malam ana ganin shedan yake ana ko ganin shedan na ce ga abin da ya faru gara yace lalle shi na dan imamu malik radiyallahu anhu ya gane shi har ya mai sanda to kun ji abin da ya faru to shi yasa za ku ga waɗannan abubuwan sun fi kama da jinnu to shine malam yake cewa humul ladina ta'muruna ya'muruna a to irin waɗannan aljanun su suke umartar waliyansu minan nas daga cikin mutane bi an khalifu ma shara'ahu Allahu su saba ma abin da Allah ya shar'anta lil ibadi ga bayi ala an yakhdimuhum akan su musu hidima hatta aljuma'ata tarakaha abul abbas ma annas fi akhir umrihi hatta sallar juma'a sai da ya batta a ƙarshen rayuwarsa shi shehu tijjani wato muddata khamsu sinin ha zuhuran ila an tufiya har zuwa lokacin da ya ainihin wato rasu wannan yana ciki wannan maganan ya kawo ta a cikin littafin wato al'ifadatul ahmadiyya da maulidis sa'adatul abadiyya a shafi na hamsin da shafi na casa'in da tara idan kuskure ne to ku je ku koma ku nemi can a cikin littafin ku ce su kawo inda aka yi wannan ainihin wato karatu in ba a gane ba ne sai ku fito ku da kuka gane kuwa mutane bayani sannan malam na ƙarshe ce butulanin salati man sallah, kalfar tijjani ɓacin sallar duk wanda bayan salla bayan tijjani wa dullu ala zalika ƙauluhu a tijjani da ashabi la tusallu ma'i wa man sallah, ma'i falu'i wannan shi ma ya zo cikin al-ifadatul ahmadiyya da muridi sa'adatul abadiyya shafi na ɗari da 115 qalu qara'a alaihi damun basur sun ce abin da ya faɗa isa ya faɗi wannan lokacin jini ne na basir ya kasa wa basir ɗin wato karama a ibullo masa ya sa ya ce duk wanda ya salla a bayansa to ya sake sallah wannan karatu mu ma haka maka gani maka karanto kuma lokaci yayi za mu dinga datso wasu maganganu na ƙala rawi muna hujja da su don mutane su gane cewa ba ƙaramin ɗauki ba daɗi aka yi ba ba ƙaramin gwagwarmaya aka yi ba da kai da kawowa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da kuma tsare mana ainihin wato imaninmu mun yi na hamsin da biyu ne yanzu ko za mu tashi na hamsin da uku ne ko Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sa mutane su ji kiran da ake amma ko shakka babu irin wannan abin na sufa da bege zai fi kama da alaƙa ce ta jinnu ba alaƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba domin irin wannan kiɗa da waƙa da tashiya ba yadda za a yi su dace da matsayi na annabta da manzanci na mutanen kirki a mustawa ta farko ballantana ma har a ci wato ya dace raguwar mutane ma wanda su a littattafansu sun faɗa sun ce kiɗan nan ba shi da alaƙa da addini wanda gashi an mai da shi addini da makamantansu ka in ba a gane bane ko kun gane can da maganar nan tana cikin littattafan ku sai ku fito kuwa mutane bayani cewa ba a gane bane abin da ake nufi da wannan maganan Allah ta'ala ya samu dace da haka ana nuna min cewa lokaci yayi kamar yadda na faɗa nan sake faɗa cewa yau muna ashirin da biyar ga wata da shida muna ashirin da shida ga wata kuma idan wata ya ƙare muna fitar da sanarwa wa inna ma saboda ƙurewar lokaci ba nan faɗi nambobin duka ba zan ya faɗi nambobin Najeriya akwai a Kano guda biyu akwai a sifili sifili guda biyu biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas Stanbic IBTC sunan akawun ɗin ashabatul kiram sannan akwai zero zero sifili sifili guda uku takwas takwas ɗaya tara hudu hudu takwas a ja'iz ban shi ma sahabatul kiram idan ana neman ƙarin bayani a kira wa'annan nambobi sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh